Ba bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala اللهم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب الأرضنا السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها يا الله Ubangijin sammai bakwai da abin da suka lullube kuma Ubangijin ƙasai bakwai da abin da suke ɗauke da shi kuma Ubangijin shaiɗanu da waɗanda suka ɓatar kuma Ubangijin iska da abin da ta yatsa, Ina roƙonka alherin wannan alƙarya da alherin abin da ke cikinta, kuma ina neman tsari da kai daga sharrinta, da sharrin mutanenta, da sharrin abin da ke cikinta. Amin ya Allah. bismillah zo ki wuce mana Biyar Allah akwai matsala ne bismillah zo ki wuce mana Kar ki samu damuwa ni da kika ganni bako ne shigowa ta garin kenan na tsaya ne na yi addu'a ta shigowa cikin gari kuma tunda Allah ya sa gaki da Allah a kwatanta min ina ne inda mai garin ku yake don Allah ina so a kwatanta mu ina so na je fadar mai gari domin ya san da zuwa na kuma ina kuke da masallaci gaskiya mai gari kuma mu ban Allah gaskiya ba mu da wani masallaci a nan gaskiya ba mu Allah kamar akwai matsala me ke faruwa ne kar ki tsammaci wani abu mummuna daga gare ni alkhairi ne ya kawo ni cikin garinku insha Allah akwai wata matsala ne na ga kamar ba gaskiya kin fito daga gona eh aiki nake aiki a matsayin ki na mace ganki daga cikin gona ba fatanya ba lauje ba komai na kayan noma kice kuma aiki kika zo kar ki karya bai kamata ki fara sabawa da karya tun a shekarun ki na ƙuruciya ba kuskure ne musulmi idan har zai yi koyi da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kyawawan ɗabi'unsa akwai gaskiya a ciki ya kamata kima ki zama daga cikin masu gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da idan kika rika zai taimaka miki a rayuwarki ta duniya da ta lahira kar ki ƙarya do Allah ki gaya min ko da akwai taimakon da zan iya baki ki gaya min gaskiya fi sabilillah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah ya kamata ka ji tsoron Allah. Tanko baka duba halin da nake ciki ba. Yau musgunawan yau daban na gobe daban tanko ka ci tsoron Allah. To, na gaji da gaya miki wannan. Amma zan kuma wani ta miki kamar da nake gaya miki Har yanzu kin kasa fahimta. Ba na daga cikin mazan da mata za su zauna su rage musu nasiya. Kin gane ko? Duk abin da zuciyata ta sa ni yi, ki banna na yi abuna hankali na kwanci dan Allah dan Annabi. Kin gane? Kenan kana nufin tanko wannan hukuncin da ka yanke shine daidai? Wannan hukuncin da na yanke shine abin da zuciyata take so. Ina mai tabbatar miki, ina mai ƙara jan kunnanki. Wannan cikin billahi lazi la ilaha illa huwa. Muddin muddin na shigo gidan nan wallahi na tarkin da haifan mace. Wallahi a bakin aurenki. Ni ba zan iya wannan lukutan masifan ba. Ke na ci da ke. in ci da ‘ya'yanki yanzu yaran nan da maza ne kowanne an fara morarsa yanzu duk suna gona suna mu aiki a amma kawai ni sai dai in na kawo na a cinye a ce mun babu wallahi ba zan iya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una don ku bai kamata ka ci haka ba to ga yan abin da ya kamata kin ki fita a ido na wallahi ki shiga ki wallahi ina gaya miki gafara Kanko, Tanko. Ni na Ina lillahi Allah ka kawo min dauki ya Allah. lafiya? Ba kwa jin yunwa ne? Muna ji. Amma kuka tsaya kuna wasa? ya zai? Ku tashi ku je gurin babanku ku ce don Allah ya taimaka mana da abincin karin kumallo. Don Allah kar ku zauna ku da da wuri. Magana ta gaskiya, abin da na faɗa makan dai shi ne, na zo gonar babanmu ne saboda za mu haɗu da saurayina, saboda yau babanmu ba zai zo ba. Amma baiwar Allah, a matsayinki na matashiya, kuma mace, wadda ba ta yi aure ba, me yasa kika zaɓi ki haɗu da saurayinki a cikin gona ba a cikin gari ko a ƙofar gidanku ba kamar yadda al'ada take? saboda babanmu baya san shi wani mai kuɗin garin nan yake so na aura ni kuma ba na san shi to amma ba gaya miki cewa biyayya ga iyaye wajibi ba ce a addinance a matsayinki na musulma wala Allah soyayya ce take ɗaukan ki kike ganin cewa zaɓin iyayen naki bai yi miki ba to ko da zaɓin da suka yi miki ba zaɓi ba ne wanda yake na alkhairi a zahirance bai kamata ki zaɓi wannan hanyar ba kamata yi ki ci gaba da musu biyayya ki iyakacin kokarin ki ki nemi wanda zai nusashe da su su fahimci shi shin wanda ake so a bakin menene illarsa kuma menene alfanun wanda kike so ɗinke a ranki wannan shine abin da ya fi dacewa da kowace ya ta yi lokacin da iyayen da suka yi mata zaɓin wanda ba ta so shari'a abin da ta ce lallai a ba da dama ga ma'aurata su zauna da suke so domin kuwa su ne za su rayu tare amma iyaye suna da wani hurumi na siwa 'ya'yansu tunani mai kyau saboda sun fi su hankali auren fara na iyaye ne idan kika yau zaɓin da bai musu ba suna da damar da za su canja su baki wanda suke ji a su cewa zai iya zama mutuwa mafi alkhairi a gare ki to amma kina da maki, ki sallah ki gaya wa Allah raka'a biyu ta wadatar duk abin da ya shige miki duhu babu wani tashin hankali a addini ko menene shi ba abin da ya gagar Allah kuskure ne da rashin imani yake sanya mutane suke ganin kamar akwai wani abu gagarumi da zai iya tasowa a rayuwa Allah ba zai maganin sa ba in kai ka kai kuskure ki tashi da daddare ki alwala ki cikakkiyar sallah raka'a biyu dan Allah ki roki Allah ya zaba miki abin da ya fi alkhairi insha Allah ko wanda kike so ko wanda ba so sai kiga Allah ya kawo miki mafita alkur'ani Allah subhanahu wataala da kansa yake gaya mana cewa mukan so abu kuma abin ya zamanto ba alkhairi a gare mu ba wani abin kuma mukan kishi, shi kuma sai ya zamanto alkhairi ne a gare mu suna ganin wannan shine abin da ya fi dacewa da ke kiwa iyaye biyayya a matsayin ki na musulma wanda wannan aiki ne na wajibi da izinin Allah kika yi wannan Allah zai taimake ki akan haka sai ki ga al'amuran ki sun zo sun warware kuma sai ki ga idan wanda ba kya so din ya aure kin ba alkhairi bane to sai Allah ya haska wa iyayenki su gano illarsa sai su cire shi sai su baki wanda kike so wannan shine abin da ya kamata a matsayina na dan uwanki musulmi zan baki shawara abu na ƙarshe kin ce ba ku da masallaci kuma na ga lokacin sallah ina so zan yi sallah zan iya rabawa a gefe ne sallah anan kafin na ƙara gaba in je fadar mai gari eh ba matsala zaka iya zama kai sallar to idan har kin ga mahaifin naki sai a sanar da shi cewa na zauna a gonarsa na yi sallah to shi kenan ba damu insha Allah Allah ya albarka thank you

bawan Allah ne sannan kuma zuwan sa garin nan alkhairi ne a gare mu ina wani alkhairi idan har zai kwace mu masoyata kamar ya kwace maka masoyiya kai me ka gani na alamun haka ka shigo kin kashi wani guri kin zauna tare da shi ni taka ce har abada babu wani abu sai dai idan kai ka saka wa ranka rabuwar mu yanzu ke ce da kike shirin rabuwa da ni Sannu baba. Sannu baba. Yawa sannunku. Sannu baba. Sannu baba. Da ina da ina kuka je ba ku same shi ba. Mun je majalisar su. Ba mu same shi ba mun je bayan gidan mai gari ma ba mu same shi ba. Sai kuma ina? Har dandali mun je ba mu same shi ba. Kun je gona? A'a. To, kun ga dai a halin da muke ciki, dole mu nemi abinci. Idan ni na jure ku ba za ku iya jurewa ba. Ni ma kun ga halin da nake ciki, ba zan iya jure zaman yunwa ba. Ku tashi duk inda yake ku je ku nemo shi, ku yi haƙuri kun je. Ku duba, ko ina ku je don Allah ku nemo shi. Kuna ji? Idan ya ba ku kuɗin, kawai ku biya ta nan dandali ku taho mana da kunu. Kai kun dawo, da muku albarka. Ya Allah, Allah Ubangiji ka kawo mana sauyin rayuwar nan. To, yau dai Allah ya kama ki, dama an faɗa min nan kike guduwa ke da saurayin da ke so, ku zo nan ku yi zance. Ni kina can kin banna a can ni ban san halin da nake ciki ba ko? Wai kai Alhaji tun me haka? Kaffa ka manta ita soyayya ba a mata dole, kuma yarinya ta ce ga zaɓinta amma kai ka zo sai wani shi. Kai da Allah dakata. Ba da kai nake ba ko? A'a, wai da Allah me kuke nufi da ni ke sanin kanki ne, kin san duk faɗin garin nan babu wani matashi wanda yake da kuɗi. Kin san da haka ko? Sannan kuma wai ni abin ma da yake damuna wai shi wanda yake so ɗin nan wai mai fini ne. Eh? Kaga, don Allah ka rufa min asiri, kana fada mata, don Allah ka bar ni da rayuwa ta yadda nake so. Ina da mata, ina da 'ya'ya. amma ke a kankin kanki ke mantuwa ce da ke kin fa sani fa ni na siya ne na biya me ya rage mun ai kawai ke a gurin ki yanzu abin da ya zame miki abin na ya zame miki dole ne kin gane ko wannan abin ya zame miki dole babu wani yaro da zai ya isan ƙara ganin ki da shi wallahi a gani. to ai ko kana da aiki kamar ya ina da aiki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 kaga dama ka in ka ba saba da hannuna ba ga abin kare. warku wai ku dan Allah mata me ke da muku ne me mutum zai muku ne dan Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin class classes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 yake faruwa ne a har tambaya ta ma ke ka duba ka ga yadda ka bar mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi ba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya min ba su kari. kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da ƙanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma al'umma na zamani a sauƙaƙe. Muna da a Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Abuja, Arewaci da Kudancin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa, ko a lamba 42 Zaria Road Na'ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano, ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina, ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu takwas 0803 uku ɗaya biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept